Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Tare ga watan Disamba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarvila a jiya talata shugaban Amurka Donald Trump da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa ra'ayin juna a siyasance akan yaƙi da cutar corona virus. Bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa inda ake shirin gudanar da gagarumin buki mai cike da tarihi tsakanin kasashe 166 ciki har da amurka domin karfafa martanin duniya ga barazanin sauyin yanayi gwamnatin habasha ta ce sojojinta sun harbe wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a yankin tigiri da ke rikici da kasar a ranar lahadi bayan da ma'aikatan suka kutsa a shingayen tsaro guda biyu kanin labaran kenan aka saurara. A daidai lokacin da Majalisar Wakilan Najeriya ke dakon bayyanar shugaban kasa Muhammadu Buhari gaban gobe Alhamis ko menene aka shirya? Yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba. Shin zai zo ne ya yi faɗa domin ya faɗa kowa ya watse ko kuma za a yi close session za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba. Haka kuma za a ji cewa duk wadda koke-koken rashin tsaro da ake a najeriya har yanzu 'yan bindiga na cin karansu babu babbaka oye bayan katifa shi ko yana ba gadan dangar makowa ɗaki nan ne sai sun kai mai halbi guda ga mara bayan karhen da sun kaso kamai ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya faɗi hakanan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sun yi ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makiri. A jiya talata shugaban Amurka da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa juna a siyasance akan yaƙi da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu a kan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bal'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19 a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A wani taro a garin Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya bayyana rashin gamsuwar shi ga yadda COVID-19 ke ƙara yawa da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti a cikin Amurka. Biden ya yi alkawarin ba mutum miliyan 100 maganin rigakafin cikin kwanaki 100 da gwamnatinsa ta kama aiki. Yana mai cewa wannan kadai ba zai kawar da cutar gaba ɗaya ba, amma dai za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu yaƙi cutar. a hali da ake ciki kuma zababben shugaba joe biden ya bayyanar da manyan jaban da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya talata waɗanda suka yi damarar tunkarar cutar da ta'addabi ƙasar da ke kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 da yawan su ya kusan miliyan goma sha biyar kana sama da wasu mutum dubu ɗari biyu da da uku kuma suka mutu Biden da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya lashe takobin yaƙi da annobar kana ya yi kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki ɗarin farkon mulkinsa. Adadin sababbin kamuwa da cutar na ƙara yin muni a Amurka, lamarin da ya kai mutum dubu ɗari biyu ko fiye da haka suna kamuwa a wuni guda. yayin da amurkawa da dama a wasu wurare a cikin kasar suka kiyarda da saka takunkumin biden ya ce garin shi na wilmington da ke dilawaya da suke saka abin rufe huskam ba suna yi ne don siyasa ba sai dai suna nuna kishin kasa ne biden ya ce kiwon lafiya haƙƙi ne ga kowa amma ba wai alfarba ne ga wasu mutane kalilan ba Bukin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tun karowa, inda ake shirin gudanar da gagarumin buki mai cike da tarihi tsakanin kasashe 196 ciki har da Amurka domin karfafa martani da duniya ke dauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar dakile gurbatacciyar iska mai illa ga tsiro. shugaban amurka donald trump ɗan republican da ya taɓa fatali da batun canjin yanayin kane ya karya ta batun ya janye amurka daga yarjejeniyar a farkon wannan shekara yana mai cewa yarjejeniyar rashin adalci ne ga sha'anin tattalin arzikin ƙasar amma zababben shugaba joe biden wanda shine mataimakin shugaba barack obama a lokacin da amurka ta shiga yarjejeniyar ya yi alkawarin sake mai da kasar a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris da zaran an rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu shirin yanayi da zababben shugaba biden da mataimakiyarsa kamala harris ke niyyar aiwatarwa ana masa kallon wanda ke tattale da tsinkaya fiye da duk wata gwamnati a kasar amurka tare da shawarar saka jarin dala triliyon guda da digo bakwai wurin kawar da barnan sauyin yanayi kafin shekarar 2050 bayan ayyana shi wanda zai lashe zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan nuwamba Biden ya nada tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin Amurka a kan sauyin yanayi na farko. Kwamitin karɓar mulki na Biden ya faɗa cewa Kerry wanda ya wakilci Amurka a yarjejeniyar Paris zai samu kujera a Majalisar Tsaron Ƙasa na sabuwar gwamnati, lamarin da ke tabbatar da aniyar sabuwar gwamnatin na gaggauta yaƙi da sauyin yanayi a matsayin batun tsaron ƙasa. an jima kaɗan baba zai sake dawowa da labarai kafin nan a wani mataki na warware zare da abawa a harkar tsaro da ke addaban najeriya ne majalisar wakilai ta gayyaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya bayyana gabanta domin amsa tambayoyi kuma shugaban ƙasan ya amsa kiran to sai dai wasu 'yan majalisar suna tunanin ba za a kammala lafiya ba saboda akwai fushi a tattare da 'yan majalisar musamman ma 'yan adawa da ke kira da tsige shugaban ƙasar. wakilin sashen hausa madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton ta aiko mana Wannan gayyata da majalisar wakilai ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari ita ce irinta na farko tun da ya hau karagar mulki a shekara 2015. Gayyatar ta biyo bayan kudirin doka ne da wasu mambobin majalisar daga jihar Borno suka gabatar akan kisan gillar da 'yan Boko Haram suka yi wa wasu manoma 43 a jihar. To sai dai duk da cewa shugaba Buhari ya amsa gayyatar kuma har an sa rana cewa gobe Alhamis ne zai bayyana amma al'amarin yana neman ɗaukan sabon salo domin an ce ba majalisar wakilai kaɗai zai je ba za a yi haɗin gwiwa ne da majalisar dattawa wani abu da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata yahaya abdullahi abubakar ya ce akwai abin dubawa ta yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba shin zai zo ne ya yi faɗa da ya faɗa kunar kowa ya watse ko kuma za a yi close session za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba to abu ne ya zo ya haɗa da harkar tsaro ba wata gwamnati a duniya wata za ta zo ta bude wallanta a hili akan irin waɗannan tanade-tanade da ake na harkar tsaro don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin ƙasa da kuma wajenta. A lokacin da yake nashi nazarin shugaban kwamitin kula da harkokin sojin sama a majalisar wakilai Shehu Muhammad Koko ya ce ba daidai ba ne majalisar wakilai ta kuduri na gayyatar shugaban ƙasa amma kuma haɗa su da majalisar dattawa. Constitution ya ba mu dama cewa mun yi dokoki na cikin gida yadda za mu tafiyar da al'amurra na majalisa na house of representatives kenan su kuma senate suna nasu mu kamar yadda kika sani abin da aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ana buƙatar shugaban ƙasa muhammadu ni kowa ya san matsayi na a ƙasar nan na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasar muhammadu buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a yi somanin nashi a ce shi ya zo majalisar wakilai da cewa zai ba da bayani ni na ce bai da me hujjar da za a kira shi na faɗa ba shi ne soja ba shi ne cewa air staff ba ba ne cewa army staff ba ba ne ne navy ba ne. ne IG ba shi shugaba ne wanda ke kowa ya sani aikin shi constitution ya bayyana aikin da zai yi ta bukata ko ta policy ko ta duk abin da ya kamata kuma an bayar kuma ya yi. A wani abu mai kamar mayar da martani shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce kafin a yi zaman haɗin gwiwa sai majalisun biyu sun amince tukuna. In shugaban kasa yana son mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada to ya rubuto don in ya rubuto mu sai mun zo mun karanta ma namu a zauren majalisa mu ce musu to ga takardar da muka samu wajen shugaban kasa yana son a zo a yi wannan kun yadda za ku haɗu da sauran ce ba da wannan jawabi ne in mutanen mu sun ce eh sun yadda zuci ne shikenan sai mu eh, abin amma in suka ce ba za su zo ba shikenan tun a daren jiya talata ne shugaba Muhammadu Buhari yake ta tarurruka da gwamnoni akan batun tsaron kasa abin jira a gani shine ko sakamakon tarurrukan zai sa shugaba Muhammadu Buhari ya canza ra'ayinsa a game game da zuwa majalisar lokaci ne kadai zai bayyana haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babu ya dawo da labarai. a jiya talata 'yan sandan hong kong sun kama 'yan fafutuka guda takwas da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar watan yuli a wani yunkurin danne 'yancin faɗan albarkacin baki a ƙasar mara cikakken iko da ke ƙarƙashin china kafafen yada labaran ƙasar sun ce waɗanda aka kama sun haɗa ne da tsofaffin 'yan majalisar dokoki kamar wu chiwe da edichu da kuma louis kong hong tare da ɗan rajin kare haƙƙin bal'adama da ake kira figo chan da sauransu 'yan sandan suna zargin su da ingiza mutane da shiryawa da kuma shiga taron da ya saba wa doka suna nuni da zanga-zangar ɗaya ga watan yuli wanda dubban mutane suka yi buris da dokar hana zanga-zanga da taruka a kan titi na kalubalantar dokar tsaron ƙasa da beijing ta ba wa birnin wuni guda kafin ranar da yake bayani ga manema labarai bayan an bashi beli figo ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar chrf ya ce hukumomin hong kong suna danne 'yancin faɗar albarkacin baki ta hanyar yin zargi mara tushe tun lokacin da zanga-zangar goyon bayan tsarin demokaradiyya ta ɓarke a hong kong a shekarar 2019 'yan sandan birnin sun shiga sahun gaba a yunkurin da beijing ke yi na haramta zanga-zanga a yankin a ƙarshe gwamnatin habasha ta ce sojojinta sun harbe ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a yankin tigiri da ke rikici da ƙasa a ranar lahadi bayan da ma'aikatan suka kutsa shingayen tsaro guda biyu wani babban jami'in gwamnati redwani hussein ya faɗa wa manema labarai a addis ababa a jiya talata cewa lamarin ya faru ne a lokacin da tawagar majalisar ɗinkin duniyan suka yi yunkurin isa sansanin shimele da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar eritrea ya ce jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a lokacin da suka yi yunkurin shige-shinge na uku Hussaini ya ce an faɗa musu akwai wasu wurare da ba za su iya wucewa ba amma sai suka jefa kansu cikin hatsari mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefan dujaric ya faɗa a birnin new york cewa sun ga an harbe ayarin majalisar ɗinkin duniyar a tigire ya ce akwai labari masu fargaba da suke samu kana suna tattaunawa da manyan jami'ai don bayyana damuwansu domin kaucewa faruwan haka nan gaba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a daidai lokacin da shugaban najeriya muhammadu buhari zai bayyana gaban majalisar da wakilai domin matsalar rashin tsaro ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa a najeriya inda har wasu ke nuna takaicin kasawar gwamnati wajen magance matsalolin muhammad nasir ya zanta da wata mata wadda kisan gilla da aka yi mijinta yasa ta haihu kafin cikin ta kai wata tara. Ayyukan ta'addancin da yana ci gaba da wanzuwa inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye mai suna Rugar Lome da ke karamar hukumar mulkin Yabo a Sokoto inda suka hallaka wani mutum mai suna Awwal wanda firgitar kisan gillan da aka yi masa ya sa matarsa Aisha wadda ke da tsohon ciki ta haifu kafin cikin ta ya kai wata tara. Oye bayan katifa shi ko yana ba ga garma kowa ɗaki nan ne sai sun kai mai halbi guda ga mara bayan karhen da sun kaso mai ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya faɗi to ya daɗe bai su ba tun ya daɗe yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce in kira mai tsohuwa ta yi. Lokacin kuka ni kama yi tun da daddare har lokacin asuba ya ina kuka lokacin nan na mara ta ta kama ciwo har na ta wahala ta zo na haihu. wata bakwai gaskiya yanzu idan na kalli dan ina jin sanyi a raina <laughs> saboda ina tunuwa da shi duk da yake matar da jinjirin da ta haifa yanzu haka suna asibiti suna samun kulawa kan toma karamar mulkin yabo bala musa yabo ya nuna takaici akan wannan lamarin shin gaskiya lokacin samu labari na bakin ci kwarai da gaske hankali na tashi saboda ganin irin abin da haru a wannan karamar hukuma wanda yake gaskiya ah, mai bakin ci kwarai musamman ganin wannan abin gashi ya faru baki da hanci wanda yake ba mu taɓa tunani haka nan ba. Irin waɗannan ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa ne tun 'yan Najeriya ba su gama jimami ba na kisan gillar da aka yi wa manoman shinkafa a jihar Borno. Ƙungiyar mabiya aƙidar shi a ta Najeriya ta bakin jagoranta a Sokoto Sidi Maniru mai nasara ta nuna alhininta akan wannan kisan da aka yi wa manoman shinkafa. Abin ma ban tausayi wanda duk wanda a ɗan adam mai rai ya ga yadda an kai kisan waɗannan bayan Allah to dole tausaya. to muna jajanta ma al'umma wannan ƙasa baki ɗaya da kuma su hususan iyalan waɗannan bayan allah a gwamnatin demokuratiya zaɓaɓɓa to bai kamata iri irin waɗannan abubuwa don dama ko baka samu komi ga gwamnati hita batun abinci hita batun sauƙin rayuwa kila misali a sauƙaƙar da abinci alaƙalla abin da aka tsammani daga gwamnati zaɓaɓɓa ta demokuraɗiyya ta kare dukiya da rayuwar al'umma wadda gwamnatin buhari a yanzu gaskiya ta faɗi warwas kungiyar har yau ta nuna mamaki yadda gwamnatin najeriya ke amfani da jami'an tsaro da kayan aiki a wurin da ba nan ne ake buƙatar su ba maimakon ta yi amfani da su wajen magance matsalar rashin tsaro ai yanzu cikin irin waɗanga misali na sa jami'an tsaron da ke huskanta 'yan protest su da su fuskanci masu kama mutane da kuɗin wansa akwai jirage waɗanda ya zama tuca masu sauka anguluna kuma waɗanda ma an yi tanadin su akan yaƙi to a hidda kuɗi a yi irin wannan aiki a cikin dazuzzukan nan da suka dami mutane tunda an san in sun dau mutane suna shiga akwai bibiya da ake yi ta layoyin waya ya za su maishe mu kawo waɗanda ba su san komi a duniya ba gwamnati. Wataƙila bayanar da shugaban Najeriya zai yi gaban majalisar wakilai ta buɗa wani sabon babi na sauya salon tunkara matsalar rashin tsaro a Najeriya ko da a samu shawo lamarin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gai Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin, sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. ‘Yan Najeriya da dama na ganin cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta kasa a sha'anin yaƙi da matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar. Inda wasu ke ganin cewa baki na neman yanke wuya a wasu kalaman shugaban na can baya. assalamu alaikum wannan nauyi ni na ɗaura shi a kan gwamnatin tarayya saboda gwamnatin tarayya suwa suke da 'yan sanda suwa suke da shari'a suwa suke da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa eh, suwa da suke da masu shari'a ya aka yi aka fara eh, 'yan ta'addar kudu maso kudu wanda hannu suna bana yanzu yau aka faɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda goma sha ɗaya ko sha biyu wanda suka kwace bindigogin su suka kashe su suka kona su su waye suke sanadin fara ita boko haram inda ake kira boko haram da haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi boko sai a zanna gwamnati ta a sa ido su rushe najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari kenan kafin kasancewarsa zababben shugaban kasa a karkashin mulkin demokuraɗiyya yake dora alhakin kalubalen tsaro akan gwamnatin tarayya ta wancan lokacin a ƙarƙashin shugaba goodluck jonathan a wata hira da sashen hausa na muryar amurka to sai dai tuni da wasu ƙungiyoyi da daidaikun jama'a a najeriya suka soma kiran shugaban buhari da ya yi murabus saboda kasawa a sha'anin yaƙi da matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar inda 'yan kwanan nan wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar boko haram ne suka yi wa wasu manoma fiye da arba'in yankan rago a lokacin da suke aiki a wata gona a jihar borno wasu 'yan kasar irin su basharu altine guyawa isa shugaban kungiyar rundunar adalci ta najeriya reshen jihar sokoto na da ra'ayin cewa baki ya riga ya yanka wuya a kalaman na shugaban kasar na can baya. magana shugaban ƙasa ta farko ita ke da sojojin ruwa ita ke da na sama ita ke da na ƙasa kuma ita ke da jami'an tsaro 'yan sanda da kowa saboda haka bata so ƙarshen wannan tsaro ba ana unhwani da sha'anin tsaro ne kawai ana cin kuɗi na ƙasa na talakawa da ana son a magance tsaron malam murtala dududu 'yan boko haram su nawa ne dududu dajin najeriya ina ne an yi yakin ba sasa garin kasa ga wata goma sha takwas an kawaye gari kaf babu inda wani dan dan awari shike wani mai son a raba najeriya malam murtala an yi yakin matatsi ne faɗa na matatsi ne an yi hitattunu iri-iri malam murtala to wannan sha'ani na boko haram ko kuma masu garkuwa da mutane ni yasa ba a kawo ƙarshe ne ba mu yan ƙasa abin da muke dibo idan muka ɗauko waɗannan maganganu na shugaban ƙasa cewa ita an ta walwala wannan matsala mun ka auna da abubuwan da ke ta tahiya to ba canza zane ta yi ba ana ohani da sha'anin tsaron ne kawai ana cewa an hidda kuɗi don a samo magani ko hanyoyin da za a maganin tsaron amma har yanzu babu wani al'amari wanda ya canza yau ƙasar ga boko haram sun kai mutane suke yankewa suna ɗauko kanunsu suna azawa bisa jikinsu suna nuna ma gwamnatin najeriya akwai wasu ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar dattawan arewacin najeriya da dai sauran wasu 'yan raji da suka so mai kira ga shugaba buhari da cewa ya sauka daga mukamin saboda ya kasa ga sha'anin tsaro haka kuma majalisar dokoki ta tarayya ta gayyace shi domin ya yi bayani dangane da halin da ake ciki hasali ma akwai wasu labarai da wasu rahoton da don ya cewa a majalisar ma an fara yunkuri na tsige shugaban kasa muhammadu buhari saboda kasawarsa akan nan tsaro ya kakan wannan lamarin. Eh, malam murtala gaskiya ne duk wani shugaba na kowace irin kasa duniya abinda a kundin tsarin mulki shine zamantakewa jama'a kiyaye mutuncinsu da illinsu da tsaronsu rayukansu da tsaron dukiyarsu duk shugaba kowane iri ne ko in ma na addini ne kowane iri in ma na kabila ne kowane iri duk bai tabbatar da kiyaye haddi na 'yan ƙasa ba da mutuncinsu da illinsu da rayukansu ba to wannan gwamnati ta kasa ta gaza kuma kasashiya ce shi kan shi ai kiran da an kai mai yanzu wanda zai je majalisa tabbas mu muna da yaƙini zai ce ainihin ya kasa sannan waɗanda ƙungiyoyi duk da suka kira shi sun san ya kasa ba ƙazahi ba ne ba shari ba ne sannan mu ma talakawan ƙasa mun tabbatar da ya kasa saboda yanzu babu wani al'amari wanda ake bisa gare shi na cewa sabo ne kuma ana ganin cewa zai magance wa matsala ta tsaro daidai ne shugaban ƙasa ya makai da maslaha ya sauka a aza waɗanda wanda aka ganin cewa waɗanda aka ganin cewa za su tunkari sha'anin tsaron duk wani al'amari wanda aka cikin ƙasa ga aje shi a tunkari tsaro saboda a samu zaman lafiya domin rayuwa ta ci gaba kuma 'yan ƙasa su ci gaba ƙasa ta ci gaba. Duk da yake mutane da dama na kwatanta nasarar da ƙasar ta samu a yakin basasa da kuma kasawarta a sha'anin tsaro da ake ciki a halin yanzu. masani sha'anin tsaro kuma tsohon mataimakin babban sufeto jiran na 'yan sandan najeriya tambari abu muhammad yana ganin akwai bambanci ai scenario din biyu ba ɗaya suke ba wancan civil war da aka yi ai conventional warfare ne abinda a conventional warfare yaƙi wanda ka san inda makiya suke ka san inda suka yi ɓuya su ma sun san inda kake don haka yan atakin za ka kai musu ka san inda suke amma yanzu wannan da ake yi yakin sun ne ba a san wane ne maki ba ba a san inda yake ba kaga ba ka ganin kasa wace ga jami'an tsaro na ah, rashin sani ah, ainihin a ah, to suna to ai ba ta iya cewa gaba ɗaya sun kasa tun da akwai wasu nasarori da sun ka samu in dai wani wuri sun kasa akwai kuma inda sun ka samu nasarori amma ko alama ba za a hada sibilo da yake kai kana can tsaye na san inda kake conventional warfare ne amma wannan gorilla warfare ne inda ba a san inda maki yake ba sannan baka ma sani ba ko yana nan tare da kai dai yawancin duk ƙauyen da kaga an kai attack ai sai da yan sada wanda ya san asirinka aig tambari ya bo mai murabus yana ganin da akwai wata hanya da kan iya kawo maslaha ga kalubalen tsaro a najeriya kaga number one bai kamata a ce wannan yaƙi da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu satar shanu da waye a barar shi kawai ga hannun sojoji ba gaskiya fi su ya kamata jama'a su ma su tashi tsaye su kare kawunan su saboda sojoji baya yiwuwa kowane ƙauyen najeriya a ce akwai soja shi yasa kaga sai sun dubi inda da soft target inda babu kowa sai su tai su kamar sun kai ba da mali suke cikin da kwanan na da su kai dubu da sauran wurare ai sai sun dubi inda babu kowa babu semblance na security don haka shina da kyau gwamnati ta ɗan sassauta doka a rike makami tunda abin ya ɓaci a sassauta ya zama mutane da yawa ga ƙauye suna ya samun dama makamai su su rike ko dai an zo ba a cin su da yaƙi an kashe su su masu kashe ya kamata duk wani wanda yake da hannu wurin wannan yaƙi da 'yan ta'adda gwamnati ta yi kitin nashi sosai ya zan yana da body armor wato sulke wanda kowa albe da bindiga ko wani abu wani abin sai ya kare shi ga a yi mishi rauni ko a kashe shi ma gaba da haka nan kuma ya kamata mi tsadan motocin nan masu sulke waɗanda ake kira armored vehicles ya kamata a sai su isa shi don wanda yake cikin wannan ya zan yana nan shi zaka ga yawanci duk mutane waɗanda suke aerial action ai kaga yawanci su ne suke su ne suke su kowa cin nasara ga wannan yaki saboda su suna sama sun suna da na'urorin da ke nuna wasu inda suke suna iya su calculating na distance tsakanin inda jirgi yake da mutanen da suka so su su yi sun yi nasara saboda su ba a kai gare su don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali ta samu waɗannan sulke na jiki waɗanda suke tahiya ƙasa ya zan suna da su isashi sannan kuma waɗanda a cikin motoci yanzu in an kai ambushin nasu a ba sa su ana kashe su arha a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to madalla a da na sanyin na. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Tosar Fula a takaice a jiya talata shugaban Amurka Donald Trump da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma saɓanin ra'ayin siyasa akan yaƙi da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu a kan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bal'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19 a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A hali da ake ciki kuma zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jaban da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a a gwamnatinsa a jiya talata waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta addabi ƙasar da ke kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 da yawansu ya kusan miliyan goma sha biyar kana sama da wasu mutum dubu ɗari biyu da tamanin da uku kuma suka mutu biden da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu ya lashe takobin yaki da annobar kana ya yi kira ga amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki ɗarin farkon mulkinsa bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a paris na tun karowa inda ake shirin gudanar da gagarumin buki mai cike da tarihi tsakanin kasashe 196 ciki har da amurka domin karfafa martani da duniya ke dauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar dakile gurbatacciyar iska mai illa ga tsiro masu sauraro a nan mai kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin maɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na abuja najeriya kafin mu sallama muna taya alhaji muhammad yakubu mai jama'a sakataren karamar hukumar gumel murnar ɗaurin auren yasa hafsat muhammad da angonta ibrahim muhammad mai gatari wanda za a yi ranar juma'a Aka kuma muna taya usman tijjani muhammad da amaryarsa aziza alhamza murna daurin aurensa da za a yi ranar asabar a gidan alhaji gwadabe mai tasa da ke waruri a birnin kano da karfe goma sha ɗaya na safe to muna fatan allah ya azurta su baki ɗaya da zuriya ɗaya ba domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za ku iya zarta shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin baba ya kuma kiri da ita na gabatar da shirin da kuma ci bahiro diyo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum